wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba in ka tuna ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya a nan najeriya hmm. to ba ma so saboda muna ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci ba ma so mu rika jayayya da su mun fi so su ne da hankali akan aikin su na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya. mu dai kawai abin da muka yi shine rahoto ne muka yi inda muka nuna a kan cewa cikin shekaru uku akalla kusan mutane dubu hudu aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma abin da muke cewa shine haƙƙin gwamnati ya rataya a kan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a shin mutane kusan dubu hudun nan da aka kashe wa aka hukunta wa aka kama kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe abinda mu muke magana a kai kenan. Mm, to su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai kuna amfani da wasu ƙungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun da husuma kamar yadda suke zargi misali sun kawo batun rikicin boko haram da batun eh, rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice kuna ƙoƙarin ta da husuma a najeriya to um, gaskiya ba mu so mu yi mai da martani akan irin wannan zargi ba domin ah, ba ma so mu shiga jayayya mu abin da muke so a mai da hankali akan batun da ake magana a kai mutane dubu uku da ɗari shida ko ɗari biyar da wani abu sun mutu a cikin shekara uku me ya faru me ya faru ya aka yi haka a duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shuru sai ƙasa irin tamu to baya ga wannan mun san cewa ƙasa najeriya ƙasa ce mai doka tana da tsari idan mutum ana zarginsa da yana ko ya yi wa ƙasa zagon ƙasa ko ya ci amanar ƙasa akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi to idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu ƙwari ne ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a. To su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su. Tunda suna da hujjoji shikenan sai a da kamata ya yi a ce tun da hujja na a gabatar wa mutane idan aka gabatar wa al'umma a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a to kaga za a kunyata mu idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza ƙasar nan sai Allah ya tona mana asiri abin da mu muke fata kenan to yanzu kamar da suka ce wannan gargadi ne idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku kamar ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku to har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su sannan kuma har yanzu ba mu da matsaya ba muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata